بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى مدينة أما بعد yan uwa masu albarka da inda kuke faɗin duniya ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka wannan shiri da aka yi mishi take da ni'imar Allah hakika yan uwa masu albarka muna cikin ni'imomi kala-kala amma shi dan adam a cikin ɗabi'an shi akwai butulci kullum dan adam wato yana butulci ma ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala ya mishi wani ma yana ganin wa'annan ba ni'imomi ba ne Allah tabaraka ta'ala ya maka ni'ima kala-kala amma sai ga wani kullum ba shi da aiki sai zagi sai koke an yi mishi kaza ba a yi mishi kaza ba ba a yi mishi daidai ba an yi kaza an yi kaza an yi kaza ɗabi'ar mutumin arziki mutumin kirki ya kasance yana gode wa Allah tabaraka ta'ala a cikin halin da ya samu kanshi Allah tabaraka ta'ala ya ni'imta mu ni'ima kala kala daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala mana ya yi mana ni'iman cin abinci da shan abin sha kowanne gwargwadon ƙarfinsa ba tilas ba ne ka samu daman cin abin da nake iya ci ba tilas ba ne ka samu daman shan abin da nake iya sha ba tilas ba ne in samu daman cin abin da kake iya ci ba tilas ba ne in samu daman shan abin da kai kake iya sha kowanne bisa ƙarfin shi gwargwadon samunsa gwargwadon yadda Allah ta ta la bude mishi kofar arziki kuma kowanne cikin mu ana bukatan ya gode in ya gode Allah ta ta la zai kara mishi idan kuma ya butulci Allah ta ta la zai dandana mishi koda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi duk wanda ya waye gari a cikin ku yana cikin kwanciyar hankali ba shi cikin tashin hankali ba shi cikin tsoro da firgici a gidan shi ko ko a garinsu ko a unguwansu a inda yake mu'afan fi jasadihi lafiyan shi lau ba shi da rashin lafiya a inda hukutu mihi yana da abinci da zai ci yau bai da abincin da zai ci gobe bai tara abincin wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ba ko abincin shekaru abin da zai ci yau kawai yake da shi annabi sallallahu ce faka annama hizat lahu dunya bi hadafiriha yadda ka san an tattaro mishi duniya ne gaba ɗayanta an aji a gaban shi to amma cikinmu muna godewa Allah ce wa kalilun min ibadi shakur a cikin bayina in ji Allah ce kaɗan ne suke gode mu kana da abinci kana da abin sha kana cikin kwanciyar hankali garinku ko ƙasanku ba a yaƙi ba a tada bambamai ba a zo a kashe mutane kuna cikin zaman lafiya wannan ni'ima ce da ba a ko'ina ake samunta ba ka gode ma Allah kan wannan ni'imar ko ka bidilce ka jingina ma shugabanninka sifa cikin sifofin Allah cewa su suka kawo muku tsananin rayuwa kamar yadda wasu mu suke yi suna tunanin shugaba shi ne zai kawo tsananin rayuwa ko kuma zai kawo jin daɗin rayuwa wallahi na hannun Allah ne duk lokacin da ka jingina ma shugaba ko waye shi ka jingina mishi jin daɗin 'ya'yan adam ko shan wahalinsu ka ce shi ne to ka ba shi sifa cikin sifofin Allah ko baka gode ma Allah a cikin halin da kake ciki ba aka ce kawai in ka samu abincin da za ka ci yau kawai annabi sallallahu alaihi ya ce ka gode ma Allah kamar an tattara maka duniya ne a gaban ka. ba kowa ke gane haka ba kowa cikinmu yana son ya fantama ya kere sa'a ba a gode ma Allah ta tabaraka ta'ala cikin nemo ma da ya yi ya baka abinci gwargwadon ƙarfinka ya baka abin sha gwargwadon ƙarfinka ya ba wancan abinci gwargwadon ƙarfin shi ya ba shi abin sha gwargwadon ƙarfin shi haka wancan haka wannan haka aka raba yadda ba a yi siffan mu ɗaya ba haka ita kanta rayuwar mu abincin mu abin shan mu da yanayin tsarin rayuwar mu kowa nashi daban Allah ta ta'ala ya halice ka ya ni'imta ka da ni'ima ka kalli na ƙasanka wanda yake gorin ya zama irinka ka kalli na samanka wanda ya kera ka ko ba zai taɓa yiwa a daidaita ko a komi ba wancan ya fi wannan wancan ya fi wannan haka Allah tabaraka ta'ala ya tsara rayuwar kuma haka za ta tafi dole in ka gode ka yarda ka samu yardan Allah idan ka yi fushi ka haɗu da fushin Allah Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh